tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da sha biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na dari biyu da sittin da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yanwa ba su manta ba kamar yadda muka yi shimfiɗa ya taƙaitacciya a karatun da ya gabata za mu tashi tarihin abbas buna abdulmuttalib abbas ɗaya ne daga cikin 'yan gidan su manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam me matsayin abbas a wurin manzan Allah ya me bafa da hausa me kawo da hausa malam me matsayin abbas a wurin annabi me ya yake matsayin baba to shi mai matsayin shi a wurin annabi shi abbas ɗin malam mai matsayin abbas a wurin annabi kamar ya ƙanin mahaifin shi shi abbas ƙanin abdullahi ne ok haka yake inda tarihi zan ga cewa abbas shi ne ƙarami abdullahi mahaifin manzan Allah shine babba ok kawo fa to kajin da kawo yake Allah madaukin sarki ya samu dace ismuhu wa laqabuhu anan malam zai mana bayanin sunan shi da kuma laqabin shi shi muttalib shi kakan annabi haka na'am kakan shi ne ya sunan abdulmuttalib amuru malam me sunan abdulmuttalib na'am malam ya sunan shi kai me sunan shi kai me sunan shi da kai dariya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fasadu fil barri yau ba a san sunan kakan manzon Allah eh malame sunan shi waye sani me sunan shi eh barakallahu fika ko sati uku ba mu yi ba sai da makaranta eh lokacin da aka ji aka ɗauko shi shine da aka shigo da shi cikin garin makka sai suka ce mafalib me ya siyo bawa sai aka rika ce ma sheba abdulmuttalib ba na bawan muttalib amma asalin sunan shi me shaiba an gane kenan wannan shigowa da aka yi da shi aga muttalib yana goye da shi akan raƙumin shi sai suka rika cewa ishtara muttalib abdan ai muttalib ya siyo bawa fashtahara ismu shaiba bi abdul muttalib sai ya shahara ana kiran shi da abdulmuttalib har asalin sunan shi ma na yanka ya bata an gane wannan da kyau ku kenan duk wanda aka samu abdulmuttalib asalin sunan shi ne shaiba an gane wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya samu dace cikakken sunan shi ne abbas buna abdulmuttalib bona hashim bona abdumanafin bona kasi bona kilab bona murra bona ka'ab bona lu'ayyin bona ghalib bona fihirin bona malik bona nazar wannan can ɗin na iyaye da jikoki sune na manzan Allah an gani kawai in ga cire abbas kasa abdullahi da zama bana abdulmuttalib eh buna hashim shi hashim shi ne mahaifin wa mahaifin shaiba shi Sheba, shi ne wa eh a <laughs> to bari guji shi hashim wa ya haifa ya haifa abdul muttalib me suna abdul muttalib aha e yawwa zan kai zan kai ku mala yace waliduhu mahaifin abbas shine abdul muttalib bin hashim sahibul kalimatil mashhura shine ma'abocin shahararriyan kalman nan ma abrahata tare da abrahata malam wai abrahata da ta abrahata ba malam wai abrahata sarkin ina ne malam wai abrahata kai wai abrahata eh kai wai abrahata eh kai waye abrahata shi waye sarkin ina ne kai waye abrahata ta kai nike da kawai ga kallo ne zahar alfasadu fasadu wal bahari har wanda zo zai fara da asalin ƙiblin kuma ba ku san shi ba an gani ba ku san shi ba an samu matsala malam waya barhatan sarkin ina ne kaifa waya barhatan ya salam ai na wuce kuma wani ya gaya maka malawa ya barata da kai niki sarkin yaman shi hakimin waye hakimin najashi ne na kasan habasha kun gano wannan dai cikin 'yan satuttukan nan fa muka tattauna wannan tarihin a cikin tarihin annabi da muke yi. kuma ana nan ana sawa a gidan rediyo fa don ranar juma'a karfe goma na safe zuwa sha daya mun gano wannan kana kama alheri rediyo za ka ci to kaga yanzu mutanenmu suna da bukata a fara koya masu karatu daga farko ke cin cikakken bayanin mai gidansu ma ana ta taɓarza yanzu wannan hanyar na koyar da karatu a jefa ma tambaya ka yi bayani in an baka san ka ba ƙara mantawa da shi kafin shi mun gani to shi abdulmuttalib shi ne yake da kalman nan shahararriya wanda ya gaya ma abrahata ya ce ammal ibil fahiyali ya ce raƙuma na wani wa ammal bait amma ɗakin da ka zo rusawa falahu rabbun ya hamihi yana da ubangiji da zai kare shi yadda abin ya faru abrahata sanda giyan mulki ta jashi hassada na yadda ake taruwa ake cika ka'aba ake zuwa aikin hajji ta mamaye zuciyar shi wannan ya sa ya koma yaman sai ya gina coci ya kawata ta ya sa mata komi tunanin shi shine ya ɗauke hankalin musulmi a wa mahajjatan wancan lokacin su daina zuwa ka'aba su rika taruwa a cocin shi wani abin da ya bai nasara ba abin na damun shi ya ka samu wani daga cikin ƙorishawa ya ji labarin abin da shi abrahatan ya yi sai wani abin ya ɓata mai rai sai wanke ƙafa ya tafi har yaman ya shiga cikin cocin sai masa kashi ya shashafa kashin a bangon da labari ya kai ma abrahata to kun san mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki sai ce to cin da ma abin ya koma shigantaka ne to ka'aban ma to ta ba ƙara existing zai je zai rushe ta gani dan mutumin da dama ya dinga shirya mata makirci a baya yau sai gashi an buɗe mai hanya shine shirya sojoji da giwaye ya kama hanya tun daga yaman ba garin da zai tarar a hanya face ya biji-biji da garin ya kashe na kashewa ya kwashi ganima ya ɗebi bayi haka ya riƙa yi har ya isa maka to sanda ya je ya yada zango a dab da isamina mun gani ta lokacin ya samu raƙuma guda ɗari biyu ya kama na shi abdulmuttalib to sanda ya zauna sai abdulmuttalib ya zo ya nemi ganawa da shi da aka ba shi dama ya shigo sai ce dattijo mai kawo ka ya ce ni ne shugaban mutanen nan da kawai za ka rushe ɗakin da suke bauta ma Allah a wajen ya ce to mai bukatanka ya ce bukata ta waɗannan raƙuma ɗari biyu daga kama ka na buna ba ka da wata bukata sai wanda ya ce bai da wani bukata ta ce ka zube min ya ce sanda ka shigo wurin nan kwarjininka ya kama ni yadda da ka ce man bukatanka koma abinda ka zo za ka yi fasa ya ce da zan koma amma da tije kamanka shugaban al'umma irin ka ɗakin da ba ɗakin da kuke gani da daraja yau a duniya kaman shi a zo za a rushe ka ce wai kai raƙuma ne suka dame ka ba shi ba ce ka bin kunya to ne abdulmuttalib sai ce ammal idil fahiyeli ce raƙuma nawa ne wa ammal bai shi kuma ɗakin da ka zo rushewa falahu rabbun yana da ubangijin da ya hamihi sai kare shi yau da abdulmuttalib ya ce mai to da Allah san nike ka koma kakkaro rushe ɗakin sai ce da sharaɗa haka ɗaki ko? ga fili ga mai doki shi za duk mutumin da ya ce zai dau daki ko kaka ce mai ba zai iya ba in ga ce mai ba zai iya ba sai ce dan an riƙe shi ne dan an hana shi ne ai da yanzu ba haka ba sai ka ce sarari mai ƙara gudun doki mun gane wannan tabar ya ce kowa haɗe kiran nan tsaye zai kwan an gane kisa ni ba wanda zai ɗauko ta harka zai kowace iri ce in na san in na ba shawara zai man rashin kunya sai ce wane ci gaba da abin da kake yi an gano wannan da kyau ko ci gaba shi ya kai iyakan kurewa ya gane cewa abin ba zai yiwu ba an gano wannan da kyau ko shi ne abin da abu ɗalibi ya mashi abdulmuttalib ya yi shi ne da aka ba shi waɗannan raƙuma guda ɗari biyu nan take sai ba da su a matsayin sadaka na bakanci aka sa masu alama aka tura su gaba ɗaya aka ji aka yanka saboda Allah aka raba ma talakawa abdulmuttalib ya ba da shela cewa duk wani mutum da ke cikin garin maka fita a bar mai garin duk abin da zai yi ya faɗa haka ne saboda idan abrahat ya shiga cikin gari ya tadda jama'a ƙarshen da ba ɗakin kaɗai zai rushe ba me zai sai kifa a bar mai garin ya ɗiba abin da zai ɗiba ya rushe abin da ya zo rushewa ga fili ga mai doki a nan inda ya tsaya a nan kafin ya ƙara samina ana aka rika dukan wannan giwar ya sunan giwar a nan sai da muka ambaci sunan ma da sunan giwar kai nake yi da kai ya tsala ya sunan giwar mahmud a lokacin in an da ke da tashi ta maka taƙi in an juya ta yaman ta tashi ta kama tafiya ana cikin wannan abin ne Allah ya turo ɗayar al'ababi shi abrahata ko haram bai taka ba ba ma yaga ka'aba ba ko garin maka bai je ba amma kaga a fim na abubuwan da ake yada mutane za ga gashi ga ka'aba ana ta buga mata ganga da tashi a batsarar mahassir na aka tsari su in ka baro muzalifa ka kama hanyar da za gangara ka je jifa to a daidai nan aka tsari su wanda ga hanya na in za ka wuce boda ne kai tsaye zuwa yaman ta wannan wajen yabi an gano wannan kaga yadda nake ganin tebur nan haka nake ganin wurin yanzu haka an gano wannan da kyau ko shi za ko da ka je ba za ka iya ganin wurin ba me yasa sau da sai ka je da wanda ya sani ya gaya ma za ka je maka wuce wurin ƙashin da baka sani ba shi ne dai ba zo kama ka zai a ce zo ka ganan ka ga can nan ka zane sai ka je da wanda ya sani shi za ɗaliban ilimi kamata in za su je aikin hajji ya zama an samu ƙwararren malami da ya san garin ya san tarihin musulunci da waɗannan wuraren ya je ya zauna da su yi masa darasi a nuna masu ko'ina aka bayyana masu wannan sai su dawo sanda suke karantar da al'umma waɗannan bayanan da za su yi masu sai ga sun san abin amma ba ka karantar da mutane da nazari ba duk abin da sai an je an gani ko gyara bai kaman kashi ba an gane wannan da kyau ni na yi sa'a duk zuwa aikin hajji da na yi na tafi da manyan malaman da sun san wurin da las aikin hajji da na yi ai da mala albani muka ci a gano wannan da kyau ko sai ga zama na san wajaje da yawa haka Sheikh Arsalan da muka je ba inda bai nuna man ba sau da ka san shi maka ko ina ganin yadda ya san maka da Madina to ko falon shi bai sani haka ba ina gaya maka yadda ya san maka da Madina ko falon shi bai sani haka ba ba ko falon shi dai bai wuce girma masallacin nan ba inda bai sani ba kawai duk wani abin da ka taba karantawa a karatu sai da ya ce maka ka gan shi nan sai <laughs> yasa sai ka yi sa'a mu aka mutu aka bari mu kai ku mu nuna muku kuka ce kun iya <laughs> gano nan da ke ku ta ji ke da mun baku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shi kenan haka aka ragargaza su abrahata shi abrahata ko kanzil Allah bai ce ba shi ba haka ya falla a guje kafa mai ci ba ba ke ba amma kafin ya isa gari bala'i ya kama shi na cuta haka ya rika zagon yiwa yi mutuwan banza wannan a takaice ne ku samu kasusuwan da muka yi na asiratin nabawiyya bainal ma'arifati wal wajib fi dhawil qur'ani was sunnah an gano wannan wannan wani karatu ne da ake hidimta ma gidan annabta an gano wannan da kyau ko ake hidimta ma gidan annabta shi wannan littafin da muke karanta kamar yadda na gaya muku shekaran da muka je last umaran nan a shekara aka buga littafin a shekaran a watan ban san gaibu ba amma ina tsammanin mu ne farkon muka fara shigowa da littafin nan kasan nan an gano wannan da kyau ku wannan kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha ba ka ba ka ba mu mana kun gano wannan da kyau ku can muka haɗu da wani ya ga darajojinmu ganin ya ga balarabe yana ruga a guje yana ɗauko katan ana ce katarun kama ka ce a yanzu waɗannan mutanen sun kai haka na ce tukuna ma don ba ka ga sauran ba wallahi zai riga baki ce tukuna ai mu haƙƙin mu gaya maka ko ka ansa ko kai dariya dariyanka da zan kuka gaba da nadaman mai kin gaskiya ko can muka je inda kake kallo to gaba muke da kai sai dai ba mu je ba jama'a mun gani yanzu limamin limamin nan na maka da yazo nan kuna ji ya ce a bani nan ban wani ce ba matsala tun da wani na da shi kuna magana ba sai na yi ba amma da ya je wani wuri ya ce a zai kawo gudunmawa suka ce a ba mu bukata da haka ɗan yi wurwur zama suka ragu sai ce ban lamban nan zan kira ka akwai bayanai ka ji ɓarawo zai ansa za a taimaki musulunci musulunci biya so yanzu wa yake so <laughs> haji mugu kan sa Allah jama'a arziki ko na Allah ne in yi ma yi ma in bai ma ba duk hikiman ga ko wallahi ba za ka samu ba ni ka sa da na hutar da kaina tun da na karanta hadisi annabi ya ce da na farko da na ƙarshe aljanu da mutane za su haɗu da nufinsu amfanar da kai wani abin da Allah bai nufa za ka amfana da shi ba ba za ka amfana ba inda na farko da na ƙarshe mutane da aljanu za su haɗa kansu cutar da kai wani abin da Allah bai rubuta wannan abin zai cutar da kai ba ba za su iya ba ya ce an ɗage alƙalamin takardar ta bushe shi za a na ce cewa na shi da kara ce ba da himma in ka ga nasara to yana cikin master plan in kuwa bai cikin master plan sai dai ta amilatun ba. Kamar kare ne ta marana haushi bai hana ta tafiya kuma bai hana ta haske ta bata magan shi lokaci jawa mun gane wannan in ka gane wannan sai ka zauna lafiya in ba ka ba Allah Allah sai su hana ka zaman lafiya su ta walar da kai waɗannan bayanai ma da ce karanta tabakatu bin sa'ad jizi na hudu shafi na biyar yanzu wannan tarihin a taƙaice da muka yi nan bai kamata wani ya manta ba an gano wannan Allah ya samu dace wa ummuhu mahaifiyar abbas ita cewa na tilatu bintu khabbab Kulai, kulayb wa hiya arabiya arabiya kasatul albayt Haramul Harira. waddibaj ita mahaifiyar abbas sunanta natila ya ce ga habab ɗan kulai wahiyar awwalu arabiya ita ce balarabiyan farkon da kasatil baitul haram Harira ta fara ɗinka Alharini da dibaji aka lullube ka'aba da shi yawa ka sa abin da ke mutanen mutanenmu har yau suna ganin kuɗi da darajan da suke ga sun fi ƙarfin a ba da su a yi ma'addini hidima wallahi tisan sanda kuɗi suka hana ka yi ma'addini hidima ko sai ka yi takaici a gaba na sha faɗa hazihi kalimatun khalida kaga kuɗi wallahi ko ka kashe su ko kuma ka mutu ka bar su Allah gara kai ma addini hidima ka amfana gaba ko ko kuma wallahi za ka bar su a duniya bayan da ka iya da su a kai lokacin da ga kudin amma wallahi al'azim ba abin za su iya maka sannan ba ku labarin wani babban mai kuɗi a nan arewacin najeriya an je gaishe shi ya daga bandar ɗin kuɗi haka ya buga su da ƙasa ce kuɗi kun ji kunya ya ce ba ƙasan da ba a kai ni ba ba inda ba ɗauko likita ya duba ya gano ciwon da ke damuna ba gashi yan sun gano ciwon kuma sun kasa magani ya ce in kuɗi zai iya siyan lafiya ina da su kun sani ya ce matasa ku yi abin da za ku amfana da shi a lahira da dukiyanku kafin ku kawo irin yanayin da na kawo yanzu gani wallahi duk sanda ka samu dama koya take ya amfani da wannan damar wajen yi ma addini hidima waye sanar da ke wannan hidiman da tema ɗakin Allah ne Allah ya ɗaukaka Abbas ya zama daga cikin ‘ya'yanta da suka musulunta. Hmm? Waya san da ke wannan? Kun fahimci wannan? Na karanta wani tarihi, ana ba da tarihin Khalil al-Husari aka ce kakan shi bai yi karatu ba yana sana'an saƙa tabarma ne duk inda ya ji tsangayen da alarammomi masu karatun alkur'ani da tasiri suke sai ɗinka tabarmi sai je sai kai masa sababbi in waɗannan sun tsufa je cire waɗancin ya shimfiɗa masa sababbi kullum yana addu'a Allah ya azarta shi a cikin ‘ya'yan shi da mahaddacin alkur'ani ‘ya'yan da ya haifa gaba ɗaya babu hafiz a cikin jikokin shi sai ga khalil al-husari yau khalil shekaran shi nau da rasuwa eh na shekara talatin da bakwai shekara talatin da bakwai da rasuwan khalil Sanda ya rasu wanda ya gaya mana ɗin ba a haife shi ba an gano wannan amma yau kalli yadda za ka ji kasa ɗin khalil kai ka ce in ka je masar za ka gani shi har sai da ya kai ga shugaban ƙasan masar na wancan lokaci in zai tafi turai da khalil yake zuwa kafin ya jawabi sai khalil ya miƙe ya yi karatun alkur'ani turawa su ta jin daɗi wai wannan wani irin music ne ba music ba ne ƙur'ani kenan daɗi suke ji malam kai ko kai shaɗani ne wanda ka taimaka baki kana jin halil na karatun alkur'ani sai gaji mai sabon natsuwa ba ruwayan da bai karanta alkur'ani da shi ba yayi da babban murya yayi da tsaka-tsakiyar murya ya yi da siririyar murya ya ja madda ya tsaka tsakiya ya yi ƙyaƙƙid ba abin da bai maƙur'ani ba Allah hidiman da ya ma littafinka Allah ka saka mashi da alfirdausul a'ala dattijo ya zubara a ƙasa a banza kana abuhuma saliha zama ku daina kuɗi suna ruɗa ku kuɗi is nothing Allah ya yi su ne don su maka hidima karka zama su kake mai hidima shi za kakkai rashin gaskiya a cikinsu kwata-kwata wallah malam ba su da rana babu isa in mutum bai san abin da ya kamata yi ba ku malam zai ta dabawa kar yana bata kan shi lokaci hanyar mai sauƙi ne Allah shi taimake mu yasa magabata in suna neman bukata zan gaya muku yadda suke yi a ba nan ne lakta suwa guda biyar ba ina ganin mata nema mai taken dawo mardakun bi sadaka ku yi ku neman ma mara lafiyan ku waraka ta hanyar sadaka ku samu kasusuwan dawo marbakun da sadaka gano wani. wani zai ci kamanya <laughs> ka samu ko ka zo ma bayani da ake yi wani ciwo ke damunka Mela luran. sai a gaya maka kaza za ka yi na ga maka za ka yi yasa wanda bai bi malamai ba ba shi aiki mai tsawa ba ku je ku samu gasusuwan har misalai sai da muka kawo akwai mutumin da yake da fama da wani irin sanyi ya kama kafan shi ruru, ya ruwa bai ma iya miƙewa ruwa ko ina ya kama kafa al'amari ya ƙici ya ƙi cinyewa duk masu kacau-kacau ɗin magani an karkaɗa mai komi ya sha an jika mai an shafa shuru almalami je gaishe shi sai ce ka nemi maganin wannan ciwon ta hanyar yin sadaka ita fito kamar ya ce ka je unguwan da suke da matukan buƙatan ruwa ka haƙa masu rijiya saboda Allah yana zuwa ya haƙa rijiyan jama'a unguwar suka fito gaba ɗaya suna ɗiban ruwa a ranan wannan ruwan da ke jikin kafan shi gaba ɗaya ya tsiyaye zuwa yamma ya miki ya warke garau <laughs> sai an gaya maka yanzu wannan lalurar naka mai wani irin sadaka za ka yi sai an gaya maka kan gaya maka ka ce to barin je in yi kaza ni ma ga wani maruru ya fito min barin je in yi kaza kana zuwa ka yi ƙarshen da sai ka rijiyar sai ga sai ruwan sai rijiyar na naka sai ƙara jan ruwa kuma <laughs> ƙarshen da kuma kai naka kes tsin ba wannan ba ne me za ke gani yanzu yan rufiya gashi nan duk sai wahalar da mutane suke yi saboda ba koya suka yi ba kawai dai magariya ne ce shi ma dai ya jika kuma wata ba'u ne ya ja sun kasa gane akwai asihiru sun kasa gane akwai almasu mun gano wannan sun kasa gane akwai al'ainu sun kasa gane akwai alhasadu kowanne daga cikinsu kuma ya karkasu don asihiru ya kasu gida da yawa mun gano wannan akwai sihirul junun akwai sihirul mard akwai sihiru kaza kaza wajen gida takwas sannan waɗannan sihirin kuma hanyoyin da ake yin su ya ake yin su akwai wanda suke bin hanyar turabi nari hawa'i ma sauransu sai an ba hanyar da ake warware shi sannan ne za a ce to da kaza za ka yi amfani kawacin da sun yaji an ce mai waje ke amfani da abu kaza sai ɗauka wai wannan abin zai ji amfani da shi yana zuwa sai ya karya sai ya ƙara ma barna dawaki mun gane mai yi wa aljanin da ya shiga jiki sai ya asiri shi aljanin da kan shi boka ne sai ya asiri kuma da ya kare shi sai zama ashiki in ya zama ashiki sai kuma ya sa sihirul mard in ya sa sihirul mard sai sa homul kaga yanzu misali waɗannan sihirce sihirce da ke tattar da mutum ya za ka gano kai maganin shi homul bai shiga jama'a bai hudda da kowa bai ma magana da su kaga ballantana a ji ta bakin shi a gane mai ke damun shi sannan kullum ga ɗan karen ciwo iri-iri marat sannan ashiki ne mace ce na saduwa da ita ko namijin shedanin aljini ne yana luwaɗi da shi yanzu a cikin waɗannan ababen wanne za ka fara karyawa sai ka zo sai ka haɗa mai maganin da zai tsula ma aljanin bulala sai ka tsula mai a gadon baya ji zafi zai ƙara man asiri ko ba zai ƙara ba ba da a samu sauƙi sai kuma abin ya ƙara mai kamar kai ne ka je kashe wuta sai ka watsa fetur ne kai sai ka je wanda ya sani ya iya ya gamu gafa yadda za a yi suna fara karatu sun ce karatu ne kare suna fara sai tafiyan shi yana maganantin karojin sai zauna a gida yana jiransu kuma asirin na nan ana zuwa sai a ce to an gano matsala kaza ta hanyar tamboyi da za a yi to ga karatun da za a yi za a yi maganin iri kaza ana koma gida sai kasa shiga sannan sai a fara karya siri na kaza na kaza na kaza so in ba ku ya karya asirin ba kuna tunkaran karya wanda ba shi ya kamata ba in wannan da wancan suka haɗu sai zama sirul junun shi da shi don sihiri automatic abu ne ba mun gano automatic abu ne in baka iya ba kana tinkaran kare ka za su yi juye da kanshi ba nan wahiri abdulsalam ba ne ba da labarin wani zindigi ba wata sakariya ta je ta same shi waye mata asiri duk duniya mijin da kare so kowa sai ita shi bai kware ba sai mata sihiri mijin kare so kowa har ita <laughs> ta koma ta je ya warware asirin a gyara tana zuwa ta tarar ana jana'izin shi na iya tuna sanda ma da ya faɗi wannan wurin a kongo a hall kongo lokacin ana sihirin nan karatun sihirin nan na farko a kusa da shi akwai malam hassan idris a ba ya ce an ba. a lokacin an yi dariyar da ba taɓa yin irinta ba wannan hall ɗin an ji daɗi ya kalle ya je mala an kwara ba ya ce an kwara ba ku gane wannan ai tun da malin ya aji harkan ko na san samu matsala gariya ta kari garma ta kari da tauran aiki an gane wannan da kyau ko ta samu matsala kama ce dangote ne a ce bar magaji magajin a ce auna mai kudi je shi bai san wannan ba an samu ne Allah shi kyauta an samu matsala shi za kaga ta ɗauki kudinta mai tsada ne da dip ta sa aka ɗinka aka lullube ka'aba amma kai yanzu kana ƙashi kana hassada ranka ka ɗauki kamar wannan ka ce a je a kai masallaci a kira kana kai riban nawa za ka samu ka yi asara duniya da lahira wala ka yi asara kuma Allah sai ka bar su ko su bakka ko ka ƙare ka bar su ko su ƙare su bakka kuɗi kenan kiza gara ka abin da ya kamata musamman na addini an gani isa ya zama wajibi mutane su san me suke ciki akwai wanda ya ce mu muje mai wa'azi ya ce malam kun tsara wajen wa'azin ya kai shekara goma ya ce ce mai malam ba wani abu ne ce kai ke considering da yanda kawo kaga majalisun mai yake Kar yi dan an tsara shekara 20 da wani abu da ya wuce kuma an kashe kuɗi wajen yin wannan abin za ku iya kashe kuɗin a yi suna zuwa wa'azi ina zama na gane an samu matsala kun gane wannan mutane ba su ba da kudinsu a yi abin da ya kamata ba su bayar ba ana nan ana nan sai Allah ya sako maka wata lalura Allah ba irin yadda bai so ya sa maka rashin lafiya zai ya sa maka damuwa kai ta kashe kudin don kai maganin damuwan ta ki in Allah ya ga dama zai ya sako maka jaraba fa mun gano wannan kai ta ba karuwa kudi su kari ko kuma in kai salihi ne ba dan iska bane ya sako maka jaraba ka je ka auro wanda za ta cinye kudin duka mun gane tana gama ci kuma ta yi gaba damuwa ya kama ka kai ka abu su dinga gwaje-gwaje a kanka haka mutu gano wannan baka likita ba ne in yana karanta da mutum ilimi a kanka zai gano ga cutan tana ci sai ce kun ga ya zo da ɗalibai a kanka ji kun ga wannan cutan eh to inda ƙara kwana bakwai za ta juye za ta zama kaza iri-iri a baka magani da aka warke suki to inda kwana bakwai tana juyewa to zai wahala ya ƙara minti talatin a duniya bai mutu ba to yanzu bar mu gwada a kan wannan magani <laughs> ana kai kwana bakwan sai su ga eh, ta juye ku ta zama wannan abu ana ƙara minti 25 sai ya mutu sai a tafa mashi eh. ha abin ya ci abin da ya faɗa daga ya tabbata ko kuma na guda ya mutu ya mutu shi ko sai karatu <laughs> gano nan da ke <laughs> Allah da shi kyauta ya ga da gantin da kake a duniya an kai wani babban mutum teaching hospital ka taba gani sai dai general hospital can da ake warkar da mutane can kuma gwaji ake yi ai ba su amana ko ba su ɓoye maku ba sun ce nan gwaji suke yi suna karantarwa ne ana in kaga ka warke a teaching hospital fa an yi sa'a ne dama ba a yi shi don ka warke ba fa <laughs> ka daga ta wannan dama ba a yi shi don ka warke ba an yi shi don akwai ma ɗalibai karatu ne a kanka eh da kai da burgu da gafiya <laughs> da beran matsawa wadda da biyan kuɗa wani na ke cewa wai shugaba buhari wai ga likidoci a najeriya haukayi haukayi ko ni malam ina da kuɗi zan zauna nan ne a ina da kuɗi ban da lafiya za a duba ni ai ko saudiya ba zan je ba ingila za ni za a je asibitin ƙwararru a duba ka a ah, ban ba ku labari ba wancan koma da malam salisu ya madina ya kwanta shi lafiya da kai muke tafiya alhaji za mu je kano malaria ba ke damun shi suka binciken duniyan nan suka kasa ganowa likitocin nan hankalinsu ya tashi aka kira malam sha'ibu salihu suka tambaye shi me ke damun shi ya a kira gida a tambaya yana da wani ciwo ne <laughs> na da shi bai da ba abinda ke damun shi a duniya na san kawai ciwon shi biyu ne malaria mura ina gaya masu wannan kawai ce malaria suka ce ah, ana zuwa ka bashi malaria maganin malaria minti talatin zai ce ina kunu yake amma kwana biyar ko motsi baya yi ban gane tashin hankalin likitocin ba sai sanda muka je muka haɗu abin dawud a nan maka dr salolo kuma yake ce ai in aka sake mutum ya muta asibitinka a nan ka shiga bala'i likitocin duka sun shiga musiba sai sun faɗi yadda ya mutu sai an yi bincike wallahi in kuwa wani ya sakaci na daidai da ƙwayan zarra wajen aka samu matsala ya mutu sai sun biya diya su duka ma ba ɗaure su ba shi ne ce a saudiya ba a mutuwa da yawa ba zai wahala ka ji an mutu amma yanzu mafi yawancin mutu macen ma ke ƙara saka ba a bincike abin da ke damun ka ba sai a baka wani maganin kana sha sai ta da wani bala'in da ya fi wannan kan a haka zuciyanka sai ta tsaya sai ka mutu can ko komi sai an bincika kuma baka maganin da ke aiki nan take amma na saurin mugun tunani na ɗan najeriya ga maganin da zai sha ya warke dubu hudu sai ce a bashi na naira sittin kaga iya kudinka shi wancan na naira sittin ɗin zai je laɓi a wani wuri sai ka kai shekara hamsin da biyar sannan ya taso ba ka ci bulus ba yanzu ya ci nashi bulus ɗin kana yunkura sai wani noti sai kwanci a nan wancan naira ne ta sada shi jawabin gane wannan shi za ka hata musamman muke yi jama kun gane yadda aka hidima da kuɗin ku wa zalika annabna hal abbas dalla wa huwa sabi yanda abin ya faru shi ɗanta abbas ya ɓata lokacin yana yaro fa nazarat lillahi in wajadat tislaha sai ta alwashin cewa in ta ga wannan dan nata an taksul baitul haramar harira wa dibaj cewa lallai za ta tufatar da ɗakin Allah tufan alharini da kuma dibaji falamma wajadadhu wa raddahu Allah ilaiha yayin da ta ganshi a wannan lokaci waffat bi nazariha sai da jika alwashinta an gane kun ji dalili sai ta cika wannan alwashi da tema Allah amma yanzu kai alwashi dubu nawa ka yi ka sa kafa ka tattake nawa ka yi an gane allah maɗaukin sarki ya sa dace wannan bayani yana cikin littafin alisti ab jizi na biyu shafi na ɗari takwas da sha ɗaya ولد عبد ولد العباس بن عبد المطلب qabla qudumi ashabil fil bi thalath an haifi abbas kafin zuwan ashabul fili da shekara uku abbas ya girma annabi da shekara nawa eh shekara uku kun ji dalilin da ya sa za ga duk inda annabi yake a san da ya fara da'awa a maka suna tare da wa suna tare da abba. kanin mahaifin annabi ne amma in gagan zagan su kamar yan saƙo ne ba su ɗan bambancin shekaru tsakaninsu an gane shekarun kaɗan ne kuma sun shaƙu da juna an gane wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wa kana asannu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama abbas ya girma annabi bi salatu sinin da shekara uku wa kana yukanna abul fadli ya kasance ana mai kalkunya da baban falalu wa kana lil abbas fil jahiliya imaratul masjid wa siqaya a jahiliya abbas shine daraktan da ke kula da masallaci da kuma shayar da alhazai har yau 'yan gidansu ke wannan aikin an gano wannan da kyau ku lokacin da na je aikin haji na farko har inda rijiyar take sai da na shiga wurin har inda take sai da na je na ga wani dattijo ya zauna shine shugaban wurin ya mana tarihi ya ba mu littafi aka jawo mana ruwan da injina ne manya-manya ke jan ruwan aka jawo a lokacin aka ba mu a kofi muka shasha from the source muka sha wannan abin ya sa na gaya maka sanda muka je umaran nan inda ka nan ce ba nan ne take ba ga wurin nan nan nan ne yake wannan wajen kafin su rufe shi da slab har shiga wurin sai da na yi a 2003 gano yanzu ma sun ce za su aikin fada da rijiyar isa ina son banin allah da yin samun koma da yin jin ga yadda ake aikin da ma ɗauko wani karatun da za a bayyana mutane kuma allah da ta tawaga zan tafi <laughs> Allah da tawaga zai ci ai gaga mutum ya tafi wuri guda ɗaya ko tafiya an hana ka je kai ɗaya arrakib ya ce me shaitanun ba na fa ya ce shaitana ni falasifa ya ce rika, an gano wannan da kyau ko yanzu za ka je ka je da ayyadi in ba ka son ka je ka yi shaidanci amma kai ɗaya ka samu kudin ka je tafiya cikin ayari wannan kuma falala ne Allah yake ma wanda yake so haka yawwa ina fatan mun gane falala ne kaga ce to ni ma zan je da ayari to wani ayari za ka je da shi da kai da matanka da mamanka ku ne ayari ina fatan mun gane wannan da kyau in go mutum ya ce shi ma sai ya je da ayari to ko sai dai ya rubuta a lahira ya je biya mun gano wannan da kyau ko ya ba shi ke da la ga sa mu dace malai yace wal abbas radiyallahu anhu amma ammar rasul shi babban annabi ne wa min aqrabin nas ila qalbihi wa ahabbuhum ila nafsihi kai abbas na matukan san manzon Allah وقال الرسول rasulu ya ما كان يحبه ma kano ya hibbuhu irin san da abbas yake ma annabi ya sa annabi ke girmama shi irin yadda yake san shaka yake girmama shi <clears throat> ya kun je inda yake kun san san da aka je badar an kamo abbas shi ba wanda ya kika saboda addini ko duk yadda yake da kusanci akwai matsala mun gani duk wanda ya kika saboda addini har abada ba za ku shirya ba ɗaya kenan sannan wanda ya kika saboda adawan hasada mun gane ba babu daidaitawa Kullum adawata kada yurja izalataha illa adawata man adaka min hasadi kowace irin adawa ana sa ran watan wata ran zo ƙarshe sai fa wanda yake kinga saboda hasada wata ni'ima da Allah ya ma to ba zai taba yadda ya aje kari ba sai ya ga wannan hasadan ta yi me wannan ni'iman ta yi me ta kare shine wani yana cewa to ai za a daidaita an ce to ai abin da Allah ya yi masu wani ai ba zai fasa ba kaga daidaita ba zai yi ba mun gane so ake a ga kaje kana maula ta sidi maula ta balarabi ka ce a biya maka kudin haya ko kuma a rage ma kudin yara ko a ce a ma kaza in ka je da wannan to sai a ce to ka kai ƙasa to ba ka da problem amma ba ka shiga wannan ƙasƙancin ba to ka gaya mai ran da hasa za ta ƙari ko ran da adawa za ta ƙari kullum ana ganin ka a gaba-gaba jama kuna fahimtar wannan hasada ba ta ƙare ba haka wanda ya sa yana ƙinka saboda addini sai ran da ka yarda ka bar addinin nan zai daina ƙinka ba ranar da zai dina Allah ka raba mu da hasada wa kana yamtadihu qa'ilan annabi yana yaban shi yana cewa ha to sanda aka kamo shi a badar <clears throat> aka kawo aka daure shi daure suke mai kam yana numfashi saboda zafin daurin can dare sai annabi ya ji numfashin shi ya dauki ta me ya faru sai suka ce mun ga baffan ka ne muka dan sassauta mai igiya sai ce kuma sauran duk ku sassauta musu <laughs> kaji musulunci ko duka sauran ai musu in kai shugaba ne ko kai ma kowa adalci amma wane ya man kaza to zan mai kaza mun samu sabani da wane to Allah ni sai na amfani da dama wannan ba shugaba bane wannan sakare ne ba lida bane sakare ne ai jagora bai cewa zan ma kaza dan kai man ha ai dama ni shugaba ne definitely sai amman wannan abun ai haka ne yanzu shugaba Buhari duk farin jinin shi da san da ake mai sai Allah ya jarabce shi da wa piracy haka ne kullum ba mai faɗin sharri da yake fara sai akan buhari ko akwai amma buhari ya taɓa tanka mashi ya taɓa tanka mashi ba ka cewa wai don wani yi man kaza dama baka kai ba ne ɗan ƙananan mutane kawai an fahimci wannan da kyau ko? Allah shi kyauta to ganin Allah ya waye aka kawo abbas gaba annabi ya ce biya sa a sake ka ya ce to ka dai kasuwa ba ja take ba ba mu da komai ce kamiya haka da kai da za ka fito umul fadli ba ka bata kuɗi ba ka ci wannan kuɗin ta aji in ka dawo shi kenan in ka dawo ba wannan ya isa ta ci ya'ya har jikoki kuɗin ba za su ƙare ba an yi wannan ko ba a yi ba ta ɓoye a wuri kaza ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulun kure shi manza Allah yi mutumin da ake mai wahayi kullum garin Allah ya waye ba dole ya san wannan ba in kai ne ka gaya mana an yi ka sai mu ci wa gaya maka Allah ya samu dace haza baqiyatu aba'i annabi na cewa wannan shine ragowan iyaye na wa kana sallallahu alaihi wa alihi sallama ya qulu innal abbas minni wa ana minhu nabi ya kasance na cewa abbas na wane eh kuma ni na shi al-imam tirmidhi ya fitar da wannan a manaqib al-abbas juz'i na biyar shafi lamba hadis na 1848 وقال حديث حسن غريب انظر حديث رقم fita da ifil jami aslam al-abbas radiyallahu anhu yawma fatahi makka yace abbas ya musulunta ranar fatahu makka wakila aslama qabla zalika gaira annahu kana yaktumu islamahu aka ce ya musulunta tun ran badare musulunta amma sai ya ɓoye imanin shi saboda mustada'afun na garin makka aka ce na ta ƙoƙarin sa musu hanyar da za su gudu so da yana daga cikin manyan gari in an yi za a ba wani wala za a ah, ku bashi ku bashi ku bashi sai ga ah, to wani yana daga cikin manya kuma ɗan uwan shi ne ma yana faɗa da shi an gane wannan <clears throat> za a gyale shi haka wasu malaman suka faɗi والعباس رضي الله عنه رجل من أولئك Rijalil الأفزاز الذين kana لهم دور fi rat'il liwa'il islam abbas yana daga cikin ɗaya ɗayan mutane wanda ya taka rawa wajen ɗaga tutan musulunci wanti share hadihi da kuma yada shiriyar musulunci wala kada kana lahu mawaqifun eh sajjala hatta yana da abubuwan bajinta da yayi wanda tarihi ya haddace bil ahrufin min nurin da harfan haske kowa nan mutunci zamu karanta wasu wa kana radiyallahu anhu jawadan mutum ne mai kyauta mufradal jawd kyautan da ta wuce tunanin mai tunani mun gane jama'a kyauta ko wani abu ne da Allah yake mutane bai wani shi shi kuma rowa to jini yake bi an gano wannan wallahi rowa Allah shi kyauta da zan ba ku dan takaitaccen tarihin marowata nan zai ku da shan mamaki wa kana wasulan lirrahmi wal ahal ya kasance mai yawan sadar zumuntan yan uwan shi ne bai da wasa wajen wannan kai sadar zumunta ya la kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu